alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan yammaci ta ranar Lahadi da ran Litini yau muna 27 ne ga watan Zulhijja haka ne 28 ga watan Zulhijja ga kalandar mutum a baya shi ke daidaita kan watan shekara 1447 wanda ya daidai da sha hudu ne ko ga watan shida shekara ta 2026 kamar yadda muka saba a wannan majalisi a wannan matsalaci na umina aisha da ke nan layin alhaji bello abdullahi da ke cikin unguwar dosa cikin garin kaduna tarayyar najeriya rana ce da muke karatu a cikin littafin wa minallahi akbar na babban malami Sheikh Abdulrazak bin Abdul Albadar Al-Badar hafizahullahu ta'ala wa ra'ar. to a wancan darasi da muke na ƙarshe idan ba manta ba mun samu bakin malamai wanda ɗaya ya zo daga ƙasar Ghana amma babban limani ne a ƙasar Amurka a New York wato malam Muhammad Isa ɗayan ko mun samu bakon wanda yake ɗan uwa ne masoyin ɗaliban ilimi a tajiri ɗan kasuwa malam muhammad mamman ibrahim muri wanda yake shine shugaban m good foundation so mun amfana da su kwarai da gaske amfani ne matukar fa'ida wanda duk wanda ya halarta ya ga yanayin yan da ake da ilimi da aka samu wanda ya faranta rayuka kwarai da gaske to bayan tafiyan su ne ta samun sakonni da dama daga yan uwa waɗanda ya sabbaba muka gayyaci wasu daga cikin malamai su kawo mana ziyara wannan majalisi a yau daga cikin wanda muka gayyata akwai da Ahmad Muhammad daga jihar Gombe wanda malam Muhammad Isa da ya mana karatu a nan hukun yana da tawadi'u kwarai da gaske ya ma kiyar ya bayanai masu yawa sai dai kan tilawan Qur'ani da ya mana muka sha Qur'ani kwarai da gaske amma abinda ba mu sani ba game da shi har sai bayan tafiyarsa shine wannan bawan allah masallacin da malam muhammad bin usman malaminmu yake tafsiri a america masallacin shi ne shi ya ba da masallaci ake tafsiri so kuma bayan barowar malam akwai shi da ta'amal muhammad daga jihar gombe shi ya rinka yin tafsiri a wannan masallacin so za su zo nan saɗi da malamin mu malam bin usman gobe zai dawo daga saudiya za su haɗu a nan kaduna kafin ya wuce jihar kano sai ce mishi to shi ma sai ya zo ya yi mana karatu a nan haka muka rabu da shi to amma ba ma ta sha'una illa an yasha Allah kamar yadda kuka sani shi dan kasar Ghana ne ya ce bai ma taba zuwa Najeriya ba wannan zuwan ne zuwan shi na farko to akwai abin da ya taso musa a embassy din America a can Ghana din aka neme shi wanda ake so ya je amma zai dawo bayan ya kammala so wannan ya sa zuwan zaman zuwa a yau ba zai yi ba malam bin Usman shi ma dawo daga jiya sai muka saukake a karko zuwa sati mai zuwan Allah ya kawo su so duba da wannan yanayin dama tsari na sha faɗa a cikin karatu ba ɗaya ba biyu ba daga ya wuce a kirga kama sunan malam ibrahim da almadani da na rinkaye a cikin karatu da kuma ishara zuwa ga kishirwarmu zuwa ga ya zo wannan masallaci ya mana muhadara na tabbatar musamman sun da muke tsari su da yawa daga cikin kula su tuna yawan maimaita kama sunan shi da nake yi da kuma nuna shaukin mu zuwa ga kawo mana eh, ziyara ta muhadara dan shi ba bako bane ban ma wani bangaren jikin shi yana unguwan nan tare da mu wanda ya gane ya gane me nake nufi to wannan yasa gaskiya na roki malam wanda kuma ni a wuri na ya mutunta ni fiye da duk yadda mutum yake tsammani saboda a wannan rana a wannan lokaci shi ma yana da majalisi babba da yake gabatarwa a wannan gari ba ma duba da waɗancan baki namu ba za su samu halarta ba wata malam ya haƙura ya ajiye nashi majalisin don ya zo ya marabce mu a wannan masallaci ya mana ilka'in kalmomi da za mu amfana da su malam ibrahim wannan karamci mun gode allah ya saka maka da alheri kuma dama wannan ɗabi'an ka ne ba bakon abu bane a duk wanda ya san shi ba ina tsarkake shi bane gaban idansa amma na sibu wallahu hasibu wala nuzaki ala allahi ahada don haka wancan muhajara zai zamto mun jinkirta ta zuwa lokacin da aka tsara za mu sanar insha Allah za mu ba malam dama shi zai mana karatu a wannan lokaci wannan masallaci yana da tarbiyyar da ba mu ce ma malami lokaci ya yi shi malami shi yake duba abin da ya ga dacewa kuma dama mun san usulubin da yawancin tsarin lokutan karatun mu ɗaya ne malam ba mai tsawaitawa ne da zai gajiyar ba ba ko mai takaitawa ne da za a kasa amfana ba a tare da mu akwai ɗan uwa ɗan kasuwa ɗalibin ilimi ko masoyin masu da'awa alhaji aliyu wanda shi ma ya rako malam muna tare da shi shine ke dama da ni ba Allah ne wanda duk kusan faɗi tashin da ake na da'awa gaskiya tare da shi ake yana da abubuwa hasanat waɗanda ya yi waɗanda na san ba zai so a bayyana su ba shi yasa ba za mu bayyana su ba amma muna roƙon Allah ya ki mu yabawa a cikin gudun wanda kuke ba a addini da dukiyanku da lokutanku da ku. Allah kuma ya sa mu cikin bayinsa da yake so yadda da shi da haka mun bar mu malam maudu'i ne a sake saboda mun masa kamun kazan koko ne abin da shi ya zaɓa shi ne abin da za mu ji muna roƙon Allah ala ya azarta malam Ibrahim da almadani da ikhlasi a zuciyarsa da azancin bayani a harshensa da kuma dacewa da abin da zai amfanar da mu ba tare da shi ya cutar da shi ba ba kai na gabatar muku da dan uwa mala ibrahim da almadani mutane suka ce dan aljanna mu kuma muka ce Allah ya sa aljanna ma ta zama firdaus insha Allah da ka aka Allah bismillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحكيم الخالق العظيم الحليم الصادق الكريم الرحيم الرازق رفع السبع الطرائق بدون عمد ولا علائق وثبت الأرض بالجبال الشواهق خلق الإنسان من ماء دافق وألزمه بالشرائع لوصل الألائق وسامحه عن الخطأ والنسيان فيما لا يوافق أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مخلص لا منافق وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عمت دعوته النازل والشاهد صلى الله عليه وعلى أبي بكر الوافق يوم الردة بالهزم اللائق وعلى عمر مدوك الكفار وفاتح المغالق وعلى عثمان ما استحل حرمته إلا ماري وعلى علي الذي كانت بشجاعته تسلك المضايق وعلى أصحابه الذين كان لهم سواهم فائق وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد اللهم لا تؤاخذني بما يقولون وجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون بياكم وما سؤال بركة إنا من سلم تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda kuka je muna 28 ga watan zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 14 ga watan mayu ga watan yuni 2026 miladiya a wannan masallaci na wato ummuna aisha malamar cikin gida mai gaskiya da mai gaskiya almubarra'atu min fawqi sab'i samawati wannan masallaci wato zai iya zama gululu a cikin zukatan yan shi'a duk wani masallaci da yake dauke da wani suna na sahabi ko sahabiya musamman na na Aisha ko Abubakar to duk wanda yake kin sahabbai ba zai jira duk wannan masallacin ba sallama a ciki zai ji kama a kaya yake yi so alal haƙiƙa a lokacin da ɗan wa malam umar yake gabatar da wannan karatu na yi ta tunani a raina ban tambaye shi sunan masallacin ba na taɓa sallah a wannan masallaci shekarun baya da yawa kwarai da suka shuɗe wanda ba ma zan iya tuna shekara nawa ba yanzu lokacin ba haka yake ba to a yanzu kuma da ya zama lallai amsa sunan shi masallaci dama can masallacin ne so sai na ta tunanin to wani suna zan hannuwana masa sai kawai na ji ya kira sunan uwarmu wato nana aisha Allah ya kara masa yadda uwa ce ga dukkan wani mumini muna fata Allah ya sanya mu cikin mummunai wani daga cikin magabata ya ce mata ya ce umma ga wani ya ce bai yadda ke uwarsa ba ce ta ce ai babu komai ni ai Allah ya ce uwar mummunai ce shi ko ba mumini ba ne saboda haka da ya ce ni ba uwarsa ba ce shi kenan domin Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu aka dukkan wani mumini matan annabi sallallahu alaihi sallama iyaye ne a gare shi kamar yadda kuka ji cewa babu wani unwani kai tsaye da aka zaba domin tattaunawa ce ta abin da ya shafi ziyara ce ariba wadda muna fata insha Allah tabaraka wa ta'ala a samu wata ziyara ta musamman wanda za a bata unwani na musamman wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala zai zamanto cewa an yi mata shiri na zuwa na musamman kamar da kuka ji gaskiya wato kusan shi wannan zuwan saboda mu samu mu kashe waccan wuta na gurbin waɗannan maluma baƙi da za su zo mana ya zamanto cewa ba ta nan kar a bar lokacin haka nan ya tafi ba tare da an ce komai ba wannan ya sanya a muka zo don mu gaita da ku a matsayina na ɗalibi ɗan uwanku ku ganni in ga ku duk da dama ni ba bako bane ba dan tattauna mu dan yi hira a dan yi raha Allah mu dauke sarki ya sa mana albarka so zan iya cewa abin da zan tattauna kire ya zama hatsin bara ka san hatsin bara dibo can ne kamo nan da abin da ya kama da haka amma ina so in karkatar da aka nan zance na akan waɗansu ababe guda biyu muhimmai waɗannan ababe guda biyu shine wato haƙuri da kuma abin da ya shafi a ainihin wato rikon amana waɗannan abubuwan guda biyu a sabur wa hibzul amana duk mutumin da ya kalli halin da muke ciki a wannan ƙasa ya san cewa suna da tasiri kwarai da gaske wajen halin da muka samu kan mashi ko dai salbiyan ko kuma ijabiyan ma'ana positively ko negatively hakuri da rikon amana na da alaƙa da tasiri akan halin da muke ciki a yanzu ina fata muna fahimta kuma suna daga cikin manya-manyan ɗabi'u kyawawa wanda addinin musulunci ya ainihin wato zo da su da kuma kwaɗaitar a kansu ya zanto dukkan wani musulmi ya zama ya siffantu da siffa ta haƙuri ya kuma siffantu da riƙon amana da su ne rayuwa take miƙewa ta zamanto ta daidaita kuma ka ga cewa wato labina ta farko bulo na farko da ake sawa don gina al'umma wato iyali ta zamanto cewa ta taso cikin tarbiyya na addini wanda da iyalin ne kuma ake gina al'umma da al'umman ne kuma duniya take samuwa da izinin Allah su kun lallai suna da matukar muhimmanci a rayuwarmu kuma ubangiji su huwa ta'ala ya gwama tsakanin imani da aikin kwarai a cikin wurare da yawa na alkur'ani tare da ainihin wato yin haƙuri wanda da shi ne amana take samuwa farko ya kamata mu san cewa menene haƙurin da muke magana a kai malamai sun yi tarifin haƙuri suke cewa shine hafsun nafsi alama ma yurdillah ta'ala wato tsare rai akan abin da yake yarda ga Allah subhanahu wa ta'ala ka danne ranka ka haƙurce maran zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so wasabatu ala ta'a ya zama ka tabbata akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya yanzu idan da baka da haƙuri wannan sallan ma da muke ba za ka zo ka yi ba idan inda wani ne ana ruwan nan zai ce ba zai zo masallaci ba kaga wani nau'in haƙuri ne ya sa ka haƙura ka bar duk abin da kake yi ka zo ɗakin Allah don ka gabatar da ibada da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da yin sa sannan kuma suka ce wa tarkil ma'asiya ka bar saba ma Allah da domin kana son ka aikata sabo amma sai kai haƙuri ka bar abin da ran naka ke so domin Allah bai son wannan abin ka aikata shi sannan a ƙarshe sai suka ce wa tahammulul bala da zaman to kana tahammulun bala'i da musiba kamar yadda muka samu kanmu a ciki bangarori da yawa idan ka kalla duka idan munasaba ta bada da zama zamu da iya magana akan kowanne kai haƙuri ka jure wa jarabawa idan ta same ka ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa cikin littafinsa mai tsarki inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab lallai ina cika wato ladan waɗanda suka yi haƙuri ba tare da lissafi ba duk wanda ya zama mai haƙuri ne to alal haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kyauta wadda take mai yawan gaske sai da gaske ka kalli halin da muke ciki babu wani bangare guda ɗaya daga cikin bangarora da wani zai miƙe kafarsa a wannan ƙasan ya ce yana jin daɗi ɗari bisa ɗari a kwance yake a bangaren ilimi akwai matsala ya lalace ya susuce akwai cin amana algushi ya yi yawa Dalibai ba sa karatu malamai ba sa karantar da dalibai hakikanin ilimin da ya kamata su karantar da su yau an wayi gari idan ana rubuta jarabawa sai an anshi kuɗi a hannun ɗalibai su biya kuɗi don a ba invigilator a satan ansa ko kuma ya zo da satan ansan da kanshi ko kuma waɗanda suka malaman makarantar su haɗa kuɗi su bashi duk saboda ya ba da dama a yi satan ansa ka gaya min yadda za a yi yara su zama to manyan gobe ya za a samu ilimin da ake bukata na kwarai har a yi aiki da shi a taimaki al'umma domin zai zamanto ilimi ya koma kawai a takarda ne amma a cikin kwakwalen yara babu wannan ilimin wannan ya sanya cuta ta yawa bangarori da yawa ka zo bangaren lafiya za ka ga abin malam haddik wala haraj zuciyarka sai ta buga ina tunawa da wani bawan Allah da muka sanya sunan shi a cikin waɗanda muke roƙo muna son gwamnatin jihar Kaduna ta bashi amnesty da ake bayarwa a kowane ɗaya ga watan Oktoba laifinsa shine ya yi fojirin certificate na dokta likita ne har operation yana yi akwai karatun a aikace amma kuma babu certificate amma ne ba mu samu an amince da wannan ba mu kuma mukan lura da wato nadama da kuma mai da hankali kan karatu domin muna shiga gidan yari mu karantar da waɗanda suke cikin gidan yarin wasu a shekara ɗaya wasu shekara biyu ka ga har sauki alkur'ani har hadda qur'ani ana samu wasu su kaga sun kimtsu sun gyaru mu tabbatar da cewa lallai bisa wannan mu'amala da aka yi tare da su in suka fito za su gatta su zamanto mutanen wato al'umma na kudu sai kaga an nema musu wannan dama to wannan yana daga ciki amma a ƙarshe dai bai samu ba an ba da sunayen kusan mutum goma sha uku amma yana daga cikin waɗanda ba amince ba shi kaɗai bane ya amince masa ba amma misali nike baka sannan ka zo ɓangaren abin da ya shafi wato a bayan kiwon lafiya ka zo bangaren abin da ya shafi wato kasuwanci da muke da shi ko noma babu wani bangare za ka iya nuna shi guda ɗaya ka ce wai akwai aminci a ciki so al'amura sun lalace al'amura sun susuce ƙasa ta rikice kusan ka kasa gane ma ina ƙasar ta dosa ka zo bangaren tsaro shi ma haddisa wala haras duk lokacin da ka buɗe kafafen sadarwa na zamani ba dai ka ga abin da zai faranta maka rai ba sai dai ka ga abin da zai bakanta maka rai dukkan waɗannan ababe ne da musibu da bala'o'i da suke faruwa to amma dangane da mu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari rayuwarmu ya halicce mu a wannan ƙasa to wallahi babu wani abin da zai mana magani daga ciki shine lalle mai haƙuri mu roƙi Allah ya ba mu lada mai ittifabi akan wannan bala'in da muka samu kan a ciki ko mu zamanto masu haƙuri kar ka sha mamaki wata soyayya ce ta Allah ya sanya ta ka fito a Najeriya kwarai da gaske kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli waɗanda suka je yakin badar annabi ya ce ka anna Allah tala'a ala ahli badr wa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kamar da Allah ya duba zukatansu ne yace ku aikata abin da ku ga dama na gafarta muku saboda me ya faɗi wannan magana lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika da Ali ibn Abi Talib shi da miqdad bin ya yace su je wani wuri da ake ce masa rawzatu kha akwai wata mata za su ganta a wurin su an su wasiƙa tana tare da ita Ali ibn Abi Talib suka kama hanya suka tafi wannan guri suna zuwa sai ga matar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa kuma a wurin suka same ta ina wasiƙa tace ba komai ina wasiƙa tace ba komai muga kayan ki aka duba babu wasiƙa har sun juya za su tafi ali ibn abi talib yace kai wallahi tun da annabi yace akwai wasiƙa akwai wasiƙa a jikin matan nan domin annabi baya ƙarya malamai suka ce da wannan magana ta aliyu da kuma lokacin da abubakar siddiq ya garjata manzon Allah akan labarin mi'raji malamai suka samu ka'ida ta usulul aqida cewa innal madara ala khabar khabari anin nabiy sallallahu alaihi sallam. duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne ba shakka ba haufi ba kokonto kai imani da abin kawai da gaskiya ne Ya ce tun da annabi ya ce akwai wasiƙa wallahi akwai wasiƙa ya ce ke kin fito da wasiƙan nan ko ki fito da shi ko mai miki Narabawa larabawa suna da kulawa da abin da shafi tsaraici ba sa son tsaraicin su ya bayyana mata tun a jahiliya fa wani lokacin matan da ta ji an yi maganar tsaraici ta ce a ba hayaniya mai ya hada da tsaraici ba a kai nan ba ta zauna ta ƙara soke kayanta sai ta kwance kanta gashin kanta wasiƙa a ciki ta saka ta boye Ali ibn Abi Talib ya karbi wasiƙa da shi da Miqdad ibn Aw aka koma wurin manzo Allah sallama cikin Madina Ali ibn Abi Talib da shi ɗaya abokin nasa Miqdad babu wanda ya bude wasiƙa na tabbatar da wasiqan nan da wani ne a yanzu a ƙasar nan sai ya bude sai ya bude ya ga me aka rubuta a ciki an ce su an so wasiƙa ne ba a ce su bude ba ya kamata ya zama kullum muna bin maganar mai lahallari mafarin sallah wa ya kifa inda amurki amma bare a Najeriya ba wallahi waɗannan sahabbai haka suka dauki wannan wasiƙa suka je suka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka mika wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wasiƙa annabi ya sa a buɗe wasiƙa a gaban kowa ana buɗawa sai gashi wasiƙa ne daga Hatib ibn Abi Balka Allah ya ƙara masa yadda. aka buɗe wasiƙan yana ba Qurayshawa kafiran da ke Makka labarin ga annabi zai zo Madina zai kawo musu ainihin wato hari a Makka ya ce masa menene wannan ya haɗu ya ce ya rasulallah ban yi wannan da munafinci ba ni mutum ne wanda na taso a cikin shawa, amma ni ba shi ba ina da dukiya da iyalai da wasu ababe da na bari a makka shi yana so ne ya dan zama ya samu wani ɗan fada a wurinsu ta yadda aka je yakin za a tare masa dukiyarsa kar a taba wallahi yana faɗin wannan annabi ya ce laqad sadaqa ya faɗi gaskiya ba ƙarya wannan shaida ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya faɗi gaskiya sai Umar yake cewa ya rasulullah la annafaq yayi munafunci da ba da dama in fulle kansa kafin su Umar yan taratsi ne ba da dama in fulle kansa annabi ya ce a Umar na laqad da badra a lokacin ne annabi yace a a ai ya halarci yakin badar wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah tala'a على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ألوك سيفد وانا مغانا شهدوا حرق سنبو تقوكبا شهدا تكن كد الله سبحانه وتعالى da kansa ya saukar da kaya daga saman bakwai ga tare da cewa Hatib ne ya aikata laifin shi kadai amma sai da Allah ya kira shi da siffar imani ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil kaga mutum ne amma imanin ne yana tare da shi wannan ya nuna maka cewa sahabbai ba masu mai bane suna iya yin kuskure suna kuma iya yin daidai to saboda haka da Allah ya yi ma 'yan ahlul badar wannan daraja ba mamaki wa ma zalika ala Allah bi azim shine abin da nake cewa kila duk wani dan Najeriya Allah na son shi ne bala'i da zaluncin da ake yi mana a wannan ƙasa da dande mana mu da wariyar launin fata da harkan mowa da bowa da ake a wannan ƙasar a fili ana kallo babu wanda ya sha tsoho bai sha ba matashi bai sha ba jariri bai sha ba mace bata sha ba yarinya budurwa bata sha ba malam har dabba bata sha ba a wannan kasar ba mamaki Allah ya tashi mu ranar tashin alkiyama ce ina duk wani mumini dan Najeriya ya shiga aljanna na gafarta masa wa ma zalika ala Allah bi alim akan hakurin da muke magana mu yi hakuri mu danna zuciyar mu tashi ranar tashin alkiyama mu fito daga kaburburan mu mu kama hanyar aljanna sai eh malaiku su ce kai ina za ku mu ci aljanna za mu ya za ku tafi aljanna bayan kai ku ce ba ku karanta qur'ani ne? Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab kai mu ne muka yi haƙurin saboda mu a Najeriya aka tashe mu sai da gaske Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana kuma ka ubangiji subhanahu ta'ala. ya tabbatar da takawa masu haƙuri lada mai yawan gaske ba tare da hisabi ba idan na zo na ce zan baka kuɗi sai na ɗauko kuɗi ina kirgawa abin da nake kirgawa yana da adadi inda zan tsaya haka ne kila in na kai goma in tsaya in na kai ashirin zan tsaya in na kai ɗari ko ma nawa ne zan yi tsayawa amma kawai sai na dumbuzo akwai adadi to haka Allah yake dumbuzawa mai haƙuri lada ba tare da ya lissafa ba ina fata muna fahimta to yan masu albarka haƙuri ya kaskashi uku wannan haƙurin da nake magana ya kaskashi uku akwai asabru ala ta'atillah wato yin haƙuri akan yi wa Allah da'a akan duk wani aikin da'a da za ka yi ma Allah madaukakin sarki kai haƙuri da wannan kamar haƙuri akan sallah yanzu na gama cewa in ba mu da haƙuri ba za mu zo masallaci ba idan watan ramadana ya zo da ba ka da haƙuri ba za ka yi azumi ba haka ne da ba ka da haƙuri ba za ka yi ba Da mun shi yasa haƙuri ba wanda ya salladan shi sai Allah to azumi ma ba wanda ya salladan sa sai Allah saboda alaƙar azumi da haƙuri domin Allah ta'ala haka ya faɗa ya ce illa sau wa ana ajizi bihi bana duk wasu ibadoji ana ba ka lada an san ladan su amma ban da azumi ni ne zan saka da shi in ji Allah ba zai san ladan hakuri azumi sai Allah to saboda haka idan kai hakuri sai ya zamanto cewa kayi azumi yadda Allah ta'ala ya tsara amma inda baka da shi ba za ka taba yi ba ta wani mutum da ya alwashi saboda jaki mala jakin sai ya kama rashin lafiya sai ya ce idan Allah ya warkar da jakinsa zai yi azumi guda bakwai haka ko aka yi Allah maji roƙon bayansa sai jaki ya warke a ranar da jakin ya warke ya kammala warkewansa kawai sai shi ma ya kama azumi kamar yadda ya yi alwashi ba kance kenan azumi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ran da zai yi na bakwai ya gama sai jakin ya mutu bayan kuma da ya musamman sai ce wallahi la ahtasibannahu min ramadan yace ban yadda ba in ramadan ya zo wallahi mai nasabu ya za a yi bakwai kawai safa a banza shi wallahi ya fanshi bakwai a watan azumi kaga yayi alwashi janjaki yayi azumi janjaki Allah ko ciya ya udkhulu fi silmi kafa ka shiga addini gaba daya ba maganar rabi rabi wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf kai irin waɗannan to ka zama mai hakuri akan waɗannan ibadoji sannan na daga cikin ra'a da in kai hakuri a ta shine neman ilimi malam su zo suna karantar da ku ba da rai ba rana yanzu wannan karatun akwai wanda zai iya jin ya damu ya za ana ruwa ba hada sallah ba hmm, suna fata kana fahimta amma sai kai haƙuri sai ka jure ai har Allah ne da hada sallar da karatun duka da'a ne ga Allah subhanahu wataala kuma shi hada sallah sai sharuɗa sun cika hmm. wannan ruwan da ake yanzu a mazhabin maliki a ai shar'i bai cika ba kwarai da gaske to saboda ka kaga ai mu kuma malakawa ne yawa to saboda ka sai mutum ya haƙuri akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya to wannan nau'in haƙuri as-sabru ala ta'ati Allah kenan sannan nau'in haƙuri na biyu as-sabru anil ma'asiya wato haƙuri gabarin sabo duk abin da yake saban Allah ne kai haƙuri ka bar shi kar kai sata kar ka sha giya karke munafunci karke hasada karke annamimanci karke giba da abin da akwai kusa ta Allah a ciki sabo ne sunan shi to karka aikata shi kai hakuri kamar wannan abu shi ma nau'in hakuri ne wanda kuma ibada ne ka zama mai hakuri kan kaka saba ma Allah ka rantse gallanka kaka kalla haram Allah ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wal mu'minatu kuma yaghudduna min absarihim dole ne a rantse galle karka ka wulke ta idanunka kana wulkita kannanka ka kalli abin da ka ga dama to za ka gano ma kanka matsala ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kullul hawadithi mabda'uha min an-nazari wa mu'zam an-nar min mustafdar ash-sharari kam min nazratin fatakat min 'ayni sahibiha hatta ittiham bila qawsin wala wadari yace asalin bala'i in kaga bala'i ya samu kido daga kallo ne daga kallo yace kallo nawa ne ya fita daga ma'abocin yin kallon yadda ka san wato kibiya tana fita daga cikin baka cil kawai ya wurga idansa ya kallo abin da zo dame shi ya ce ya zurru hujjatahu ya zurru muqalatahu la marhaban bi sururin adabil darari yana ta idanunsa da kwa idansa ce wallahi babu mara balale da dukkan wani farin cikin da zai da maka da bakin ciki in ka kalla haramun yanzu kana jin daɗi? a wayar ka ne a gida ne a laptop ɗinka a talabijin ne kake kallo a ofis ɗinka ne a kasuwa ne ka ɓoye ka kalla haramun kana jin daɗi to ranar tashin alkiyama sai ya zo maka da bakin ciki kuma to yana amfanin wannan farin cikin da zai da maka da bakin ciki to shi yasa kallo da kake gani yana da tasiri Allah subhanahu wata'ala yana da hikima yakan faɗa abu ne wanda idan kike kiyaye shi to zai saura ma za su ga shi sai ce to karin rinsa Da domin ganin nan yana da alaka da tasiri akan dukkan abin da kake ganin cewa ka aikata na sa ka gani yadda kasancewa gobara idan ta tashi rangaranga daga dan manturi ne haka ne ko ba haka bane bai wa a samu gobara fara daya kila dan ashana ne za a kasta to haka yake girma wannan kallon zunubi har ya zama babban zunubi shi yasa a wani wuri shi ma ina ga ban manta ba kamar a cikin igafatul lafan shi ibnu al-qayyim ne yake cewa ai su matakan aikata sabo yace guda biyar ne kuma abin da ya fara kawa sai ce kallo wa nazaratun fabtisamatun wa kalam wa maw'idun kawai za ka kalle ta ne ka ɗan tara mata ce budurwa yarinya ai sai ka ganta sannan za ka ganka kalle ta kaga ka maka masha Allah daga nan fafi sama sai ka ɗan yi murmushi haka ita ma sai ta ɗan murmusa maka sai ka ce an ce sunan ki ne yan mata daga ina ka ga magana ta zo lauku kenan ko ba ka wani daga nan kawai sai alƙawari to ina za mu haɗu ma da wuri kaza kawai shikenan an yi meeting point daga nan falika an gama to kaga kallo tasirin da yake da shi to shi yasa daga cikin manya-manyan hanyoyin yin haƙuri ta hanyar rinka ta hanyar wato haƙuri wato rintse gani wajen nisantar abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana shi sa wannan ganin Allah subhanahu ta'ala ya lissafa shi cikin abinda zai mana hisabi ranar tashin alƙiyama inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duka Allah ya ce zai mana hisabi ranar tashin alƙiyama saboda haka mu zamanto cewa mun kiyaye gannan mu ya zama duk abin da za mu kalla ya zama abin da Allah subhanahu ta'ala zai yarda da shi nau'in haƙuri na uku shine as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima haƙuri akan kaddara mai kyau ko mara kyau musamman mara kyau akan ta ake magana kai haƙuri kana zaune kawai sai a maka waya ce ga abu kaza ya faru na jaraba kila dukiyarka kila iyalinka kila wani abu dai naka wanda Allah sai jarabce ka an fahimta to kai haƙuri da wannan ka ce aka kama a gobara ce ta faru a gona an yi gobarar daji ne a wasu dubbobi ne suka shiga suka cinye abubuwa dai da yawa gashi nan a shagon ka ne aka fasa to ya zama to kana haƙuri da wannan kaddara ko kana zaune ne zai Allah maka mari kai haƙuri da kaddara eh kamar da ake cizon yan Najeriya cizon mu ake cizon mu ake kuma an hana mi kuka mi ta haƙuri eh mi ta haƙuri Allah madaukin sarki ya mana maganin wannan musiba to ainihin wato malamai suna cewa bil misali ya sadi maqal da misali ne magana take fitowa fili babu laifi mu dan buga misali ɗaya ko biyu dangane da ainihin wato hakuri annabawa da kuke kallon su ya koyan wa masu albarkar Allah madaukakin sarki ya sanya su zaman toni bara wato fitilu ne wanda al'ummomi za su hasku da su lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambato mana annabawa sai ce ula'ika alladhina hadahumullahu fa bihudahum waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya sau da ku bi shirya irin tasu ku kalli abubuwan da suka yi ku koye da rafi annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da sauran ayoyi waɗanda suka tabbatar da wannan annabin da zamu dauki misali akan sa annabi ayyub alaihi salam annabi ayyuba annabin Allah mun sani alqur'ani ya bamu labarin sa wurare daban-daban Allah ya jarabci annabi Dawud annabi ayyuba da rashin lafiya na shekaru masu yawa amma bai taba kai kuka wurin Allah ba bai taba kai kuka ba yayi hakuri wannan annabin sai da aka wayi gari hatta ƴaƴansa suka rika mutuwa a gaban shi sai bayan da bayan su mutu matarsa mata mutu ta zamanto ita kadai ta rage ita kadai ta rage tana kula da shi kace sai da cuta ta kai ga hatta tsutsa na fitowa a jikinsa kuma annabin Allah ne matarsa bata guje shi ba sai hakuri haka take zuwa ta je ta aiki ta wahala duk abin da suka mallaka ya kare ta zo ta kula da kanta da wannan mijin nata ta ya sun riga sun mutu ya za a yi kuma yana cikin haƙuri da wannan annabin yayi mutane suka gano cewa wannan mata fa annabi dan ne mara lafiya mai cuta sai aka fara gudun ta aikin da take fitowa nema sai aka rena ba ta karta sa mana cuta ta dauko a jikin mijinta ta shafa mana sai zama ma abin da za su cin babu ya gagare su matan nan sai ta kai ga ta je ta yanke gashin kanta ta saka ainihin wato igiya da shi ta tukka ta je ta tsaida ta rufe jikinta ba a gane matar waye ba aka ce igiyan sannan ta kawo abinci ta zo ta shi ya san babu komai a gida ya tambaye ta ina kika samu wannan ta ce ga yadda ta ba ta ƙarya sai ya ji haushi domin me yana daga cikin abin da mafi kyawu da tsada a jikin mace gashinta kisa baya halatta mace ta aske gashinta ba tare da zarura na shari'a ba ina fata ana fahimta lalura ta shari'a wadda shari'a ta yarda rashin lafiya ne akan kora ne kuma menene sannan a yadda a taba amma in dai babu to haramun ne a taba shi amma idan akwai to shari'a kuma ta yadda a taba halal ne shi yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi ya rasu sai suka koma suna aske gashin su suna rage shi ba ƙwaryen molo suke yi ba suna rage tsawon su saboda su larabawa ne suna da gashi wanda za a yi wa kwalliya da gashin ya riga ya koma ga Allah da saboda su suna idda ne mu'abbada wato idda ta har abada ba wanda zai zo ce zai aure matar manzon Allah so matar ka kai in ka mutu ka barta wani zai iya aurenta so bai halatta ta cire gashin ta ba sai ce ado dan ce sabon mijinta kwalliya da shi so in ba su ba da lafiya da ba wani dalili to haramun ne wata mata ta ace gashin ta saboda ka har a waccan shari'a ma annabin Allah annabi ayyuba ran sai ya baci akan wannan abin da ta aikata na raguwa da abu mai tsada a tare da shi wannan dalilin aka ce shine ma ya ce shi ko in yi sauki sai masa bulala ɗari in ta kuskura wannan abin da ta aikata da ya samu sauki zai mata bulala ɗari to shi Allah subhanahu bayan ya warkar da shi cikin lokacin da Allah ya sa lokacin yayi ya roki Allah ya ce ya ubangiji masali ya zurru anta arhamur rahim abin da ya faɗa kenan ma. ya Allah cuta ta same ni kuma kai ne mai tausayi shikenan yana faɗin wannan Allah ta'ala ya magance masa damuwarsa ka gani ya ce masa mene urkub birijlika ka biji kafarka hada muktafalun baridun wa sharab ga abin sha da zaka sha kai wanka malamai suka ce a nan gurin yana nuna duk wani magani sai an bi sababi haka kawai baka da lafiya ka zauna ko ka ce yanzu malam yunwar da nake ji kawai jina goshi sai ka sababin neman abinci kuma ka ci abincin sannan kai maganin yawa kanka na ciwo sai ka magani cikin ka ne kafar ka ne duk inda yake ciwo sai ka magani a ci ko a sha ko kuma a yi wanka na gangan jikinka ya bace na cikin cikinka kuma ya bace haka ake yi Allah ce masa haza muktasalun baridun wa sharab to amma matarsa fa da tace za ta yi yana sha kuma sai gashi ya warke amma matarsa da aka ce zai bige ta tunda alwashi yayi to sai Allah subhanahu wataala ce masa wa khudh bi yadika bitan fadrib bihi wala tahna Allah ta'ala ce ka samu curi na ainihin wato tsumagiya ko na bulalar da zaka bige ta da shi kamar misali ka samu zabori kwaya ɗari ka haɗa su yake maka su mata duka ɗaya haka sore. shan domin ka ka ɗarin ya faru Allah ta ala ce inna wajen zira hu sabira ya kuwa ce sai an masa ɗaya biyu uku hudu biyar shida cikin fushi sai ga wani abu ya faru sauran su mata yan abisu a hankali ne mata ba a bugunsu sai ta kama idan ta kama ka bigi mace kuma akwai yadda ake dukanta akwai kuma inda ake duka akwai inda ba a duka Ana fata ana fahimta haka ya kamata yaushe kuma ake dukan duk addini ya zo mana da wannan to ka san wani irin shi ya fadi ya ɓaci yana iya karya ka yana yaji mata ciwo akwai mutumin da ran shi ya ɓaci matarsa tana masa magana wallahi sai ya binga jika marin ta yayi daga wannan marin wallahi ga wanta aka dauka ran ta ta mutu yana marin ta ta fada kawai shi kenan sai gawa shi yasa yana da kyau mu zama masu haƙuri jama'a wala ko faɗa ne yanzu idan mutum akwai mafaɗaci mai yawan zuciya to ya rage fada da mutane dan yanzu wallahi yawanci mutane gawa ce take tafiya Allah kana iya zuwa kai fada da gawa baka sani ka taba shi haka ko a ce kai ka kashe shi wallahi shi sauki a to to gara kai hakuri dan da zuciyarka kai mafadaci kar ka yadda ka zama mafadaci kowa ka ce sai kai fada malam wani abun mamaki da ya faru a haramin maka wani mutum yana zaune ya kammala dawafi ya kai yana zaune fa kawai yana kallon kaba da masu dawafi kuma sai wani ya taho yana zuwa sai falla masa bari shi ma da ihrami a jikinsa ya maru wannan na zaune ha na zaune sai haka wannan mari kuma daga ina me na aikata kafin ya gama tunani kawai ya kara masa da biyu ha ya kara da mawaki sai ya kara mai na uku mutane na kallo duk ya ji hankalin mutane ana kallon su sai ga yana mamaki wannan to ko dai ba lafiyar su kare ba kawai sai kuma ya wuce wallahi bai ce masa komai ba ya wuce shi bai wuce taku zuwa kamar ka ce mita biyar ba wallahi kawai sai ya faɗi wanda ya mara ya faɗi kawai ya mutu ya mutu kawai gawarsa wanda suka ga abin da ya faru sai aka zo wannan da aka mara ana sai a shi murna kwarai da gaske ga ya kuskure ya rama wa ya kashe shi wallahi shi ya kashe shi bai rama ba shi mamaki da ya kai aka zo ko ana mai murnin bai taba ba ka masha Allah mubarak mubarak to kaga da yana da saurin fushi da yanzu an yi tufakin a cikin harbi kuma askarawa ta raba ko nan ko ba a san cewa yanzu nan wannan zai mutu kana zuwa sai ka je ka taba shi ka dauka ga shigawa wace. wallahi wani lokaci sanda zaka kai hannun ka bigi wani ila mala'ikan mutuwa ma ya riga ya zara shi. wannan naka ya dira ne akan gawa idan mutum ya zama mulawwa wallahi malam a shar'ance da kare ke fita Allah mulawwas ba sai da da Allah ne ke fitar da kai kawai wanda an same kai kusan ba ka da yadda za ka yi an same ka guilty kawai ko da a zahiri ran ce a hakika kai ba guilty bane amma kuma wallahi a zahiri a idan mutane ba wani guilty ba kai ne guilty ba wanda ya so an same ka da laifin shine mulawwat bayan ina da aboki a maka aliyu wallahi dan maka mutumin borno ne irin haifafun yan makadin nan ya yi fakin a daidai share mansur share sittin kasan saboda tudu ba su shiga da motocin su a kan suke fakin sai mutum ya hau sama ya je gidansu ya fakin din motar sai ya tafi gida yana dawowa ya fito zai fita ya tafi aikinsa ya shiga motarsa an fahimta hmm. bai ma kai ka tada motar ba ya shiga motar kawai sai wani mai mota ya zo ya bige wani dan kasan fakinsa da wannan dan farkin din ya saba kawai sai faɗo a bola din motar Aliyu ko da ya faɗo gawa ya mutu shi kuma wancan kawai ya ware abin shi Aliyu zai taba gawa ba ba wanda zai taba dole sai hukuma da gani Aliyu sai da aka kama shi Aliyu sai da ya gidan yari yana tsara tsare da shi ni sai da gidan yari ya fi so uku zan duba Aliyu a kai masa ziyara amma dai a ƙarshe ɗin an barantar da shi kuma an biya diyan wannan saboda ana zargin sa kaga wannan fa suspect ne kawai to kuma suspect bai kai wanda yake mulawwat ba sai baka misalin mulawwat wani mutum kissa ta hadiya mala sana'a fawa yake an san fawa ko masu yanka dabbobi da sauransu in ya zo da daddare sai zai gyara dabbarsa saboda da safar ya zo kasuwa sai ya kama saidawa to duk dare kawai sai zai aikin yanka to da ke zuwa ya gyara ya ware kayan ciki ya ware kafafu duk abin da zai ya gama shikenan kayan da ya aikin an fahimta sai ya dawo gida da shi ya wanke kaya su bushe sanya su gobe in zai fito kasuwa sai ne zai fito kawai kalli shi ya fara sana'a haka yake yi an san shi yana zuwa malam ya fito yayi wannan aikin cikin dare zai zo wani wuri a hanya kawai sai ji yana cewa a taimake ni yana neman agaji wai yau a taimake ni zai kashe ni ya ji wannan sautin sai niyan ya je kai gudunmawa wani ma ya ji sautin wannan ma ya ji wannan ma ya ji mutane sun zo amma shi Allah ya sa ya fi kusa da wannan sautin take so da aka ya riga shi ya riga kowa isa ko da ya isa wurin wala yana zuwa ko sai ga mutum an daba masa wuka a wuya ga wukan kuma ga kayan jikin shi kanka na jinin dabbar da ya gama fida yanzu ne kuma ya samu wannan mutumin har ya mutu wayancan da suka ji sun taho wane ne ya kisa kaga mulawwas kenan ya saka samun barawo ake cewa da Hausa ko ba zai iya fita ba zai fitar da wannan to haka aka kuwa kama shi aka kai shi bursuna yana jira aka yanke masa hukuncin kisa wani da gaske to ba me za a yi za a yi hukunci da shi ai zai kwana yana rantsuwa in ji jikin nan kunnuwa ne a garin ba da zai da cewa ba shi wannan kisa ba saboda gawar ce kadai za ta faɗi cewa ba shi bane ya kashe ta to ita kuma ta mutu ya mutu me wanda aka zaba ma wuka ga wuka a wuyansa ga jini shi ma jikinsa ga jini suna wani abu daga taimako kwarai da gaske suna ka wannan bawan Allah haka aka yanke masa hukuncin kisa ya yanke masa hukuncin kisa aka zo da shi a ranar da malam Allah ba azzalimi bane mala wallahi mala ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid wala da kansa yake faɗin wannan kafin ya mutu ya ce da aka zo za a yanke hukunci sai aka ce ko kana da magana da za ka yi na ƙarshe za a kashe shi ne ta hanyar rata sai ce yana da magana ya ce yana ce wa mutane cewa wallahi ya rantse da Allah ba shi ya kashe wannan mutumin ba amma dai ba yadda zai barantar da kashi to amma ya san cewa ya taɓa yin kisan kai a shekaru da yawa da suka wuce ya ce shekara ashirin ba ya ce ba ma rai ɗaya ba ya ce rai biyu na kashe na fahim wannan hukuncin ne Allah ya kama ni yanzu aka mun wannan hukunci ya ce wallahi shekaru a na taɓa kisa da sai ya faɗa da kansa ya ce kafin fara sana'ar fulawa sana'ar kuto nake yi da kwale-kwale ka zo bakin kwale-kwale tsallakar da kai kai ka gaba haka yake ya ce akwai wani kwastoman shi da yake yawan zuwa yana tsallakar da shi to wannan kwastoman yana da iya da matarsa suke zuwa yarinyar ta tasa ta zama budurwa sai fara son yarinya suka kama soyayya da dan wannan kwastoma yar wannan kwastoma da to su kuma iyayen saboda sun raina sana'ar shi ko suna ganin ba kowa bane dai a takaice ba su ba su ba shi yar ba kenan ya haƙura ya daina ganin ta ha can daga baya bayan wasu shekaru kawai sai ga wata mata ta fito tana so a tsallakar da ita bakin gaba ya ce na fito da sassafe na zo wurin sana'a sana'ata na ɗauki wannan mata da ɗanta jariri ya ce wallahi mun shiga cikin ruwa sai na gane ashe tsohuwar zuma ta ce tsohon budurwar nan ta ce ya gano ta wanda aka hana shi aurenta kawai sai shaidan ya zingira ya ingina shi ya neme ta akan kanta ta ƙi yadda ya fuzge yara, ya ce ko ta yadda da shi ko ya kashe da ta ki ta rika tsoratar da shi Allah ya ce haka na wurga ɗan nan nata ruwa tana kallo na kashe shi na yau kanta ta ƙi yadda ya ce ita ma na matsare ta wallahi na kashe ta ya ce ba mai gani na sai Allah subhanahu wa ta'ala shekara ashirin kenan ya ce sai yanzu da Allah ya kama ni akan wannan zargin da aka yi ba kaga Allah adili ne ma shi sa in mutum azzalimi ne wallahi tallahi ya daina ganin cewa yana da dama wallahi falala Allah yake masa mu ku daina zaluncin da kuke wallahi Allah yana kallon ku inna rabbaka labil mirsad lokaci zai yi wallahi za ku sha mamaki haka duk wani dan siyasa haka dukkan wani wanda yake rike da wata masarauta ko rawani ko menene ake hada baki da shi ake zaluntar bayan Allah wallahi Allah ba zai kyale shi ba malam na daga cikin wani abin da na gani ban mamaki sunan wani littafi kisa suna ba wallahi malam Allah Allah ne dole ka girmama Allah arawo ne fashi ya gawurta kowa ya san shi ya addabi mutane baya bari a wuce kuma wannan ina kira ne sabo hatta ga su kansu yan ta'adda su sani Allah ba zai kyale su ba wallahi wannan ɗan ta'addan da aka rasa yadda za a yi da shi sai sarki ya aika masa da takarda ya ce masa ya zo ya ba shi amnesty zai sa shi a cikin fadawarsa zai mai da shi na kusa da shi kan ya daina ainihin wato satan da yake ya daina fashi ya daina mutane ɓace yana ganin wannan sai ga ai gaba ta kai shi sai ce to shi ke sai daina abin da yake yi ya zo gurin sarki ya mika kansa aka yafe masa sarki ya cika alkawarinsa ya mai da shi na kusa da shi a cikin fada sai zama duk inda sarki za shi da shi ake tafiya har yana cikin kabinet inda aka yi wasu shawarwarin ma da su sarki ya fito filita tare da fadawansa aka je aka gama ran gadi aka zagayo aka zo aka zauna za a ci abinci a wajen da aka je kilisa saboda karamcin sarki da kanshi ya tashi yana rabawa fadawan nan abinci ya ɗibo abinci ya zuba maka ya sa maka nama na rago ko na gada ko na masu ko na ainihin wato tsuntsu duk wani abu ne wanda rabarka ne haka ake sa mutane sai ɗibo abinci ya ba tsohon ɓarawon nan sai ɗaura masa naman kuciya da sassa mana a kan abinci wannan ɓarawon yana ganin naman kuciyan nan sarki ya ba shi ko sai ya bushe da dariya sarki ce a ya za a ke dariya na baka naman kuciya don ko a cikin nama ma ai naman kuciya yana da daraja domin karamar dabba ce ta fi ta babban dabba kima ya ce ranka ya daɗe ba ina maka dariya ba ne don ka bani wannan kuciyar da na gani a soyan nan a gashe ta tuna min da wani abu ne da ya faru lokacin ina fashi a tarke ce o oh, na ɗauka ko ni kake wa dariya to ba mu labari mu sha me ya faru ya ce ranka ya daɗe da kamar da kuka sani ni barawo ne in ji shi ba shi barawo ne yawa ya ce ai gaskiya ne ya ce da shi barawo ne yana fashi da makami ya tara hanya ya yi wa mutane kwace da kuma abin da ka bani dama na zo na fika kaina ga kuma yadda na zo na samu kaina ya ce to wata rana na fito na tara hanya sai ga wani bawan Allah ya taho da shi da kayansa da dukiyarsa da tare shi na ce sai ya bani wannan kaya ya roƙe ni na ƙiƙi ya yi ma giya na ƙi sauraron shi ya ce gaba ɗaya abin da ya mallaka kenan abincinsa da na iyalinsa ya ce da dukiyar ma bayan Allah na amana a tare da shi na ce ko zai mutu ba sai ya bani wannan ya ce haka na kwace kayansa ranka ya dade hatta kayan jikinsa sai da na kai a cire ne masa tsirara ne masa tsirara sarki na jin labarin na ran shi fuskar shi tana canza labarin bai daɗi ba wannan wani irin rashin imani ne kamar dai yadda waɗannan mutanen suke yi a yanzu ko ma sama da haka ya ce ranka ya dade na kyala mutumin nan ya tafi sai wata zuciya ta ce min yana iya zuwa ya je ya tona min asiri a zuwa kama ni lokacin ana nema na ruwa a jallo ya ce sai na kira shi mutumin ina kallon shi yana murna ya dawo tsammanin shi zan maida mai da kudin ne da kayan shi wallahi malam kawai sai na ce kwanta kawai zan kashe shi ya yi magiya a tsiraran nan yana durƙushi a gabana ya yi yayi na ce fa sai na kashe shi ya ce muna cikin wannan hali ne ran kare ne kawai sai ga wata kuciya ta zo shu kawai ta sauka a gefe wai sai mutumin nan in ba wawa ba ran kai dade wai sai yake cewa ke kuciya ki zama shaida wannan barawon zai kashe ni ba tare da haƙƙi na baya shi ne kawai abun ya bani dariya kawai na kulle mai kai ki kawai yana jin wannan labarin ran shi ba ce ce to wallahi ka sani mun baka aminci ne akan fashi ba akan kisan kai ba kuma yanzu kai ka tabbatar da kanka cewa ka yi kisan kai kuma ni na yarda da shaidan wannan kuciya saboda haka ina hauje ki a sare masa kai kaga kuciya ta zo a soye ta ba da shaida a lokacin da aka ba da shaida tana da rai Allah malam adili ne malam to saboda haka mu zamanto masu haƙuri annabi ayyub ya yi haƙuri kuma Allah ya bari yarsara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babban abun misali an fasa masa kai an cutar da shi malam an karya masa haƙori ba irin abin da ba a wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba sai da ta kai ga Allah ya turo da mala'ika ma na duwatsu yake cewa ka bani umarni in ka so in zuguzo musu da mannan duwatsun mutanen sa'i ba haka suke wa manzo Allah sallallahu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ina fata ne Allah ya fitar a tsabansu waɗanda za su bauta wa Allah ba tare da sun haɗa ko Allah da kowa ba haka kuma aka yi haka aka a yakin uhudu amma ce ke Allahumma kfir li qawmi inda innahum la ya'lamun wannan wani irin zuciya ce wani irin wato karamci zuciyar nan take da shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada kai mamaki Allah ya saukar da Qur'ani yufla ila yawmil qiyamah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum ay ma anittum alaihi abin da yake damun ku yana damun manzan Allah yana da girma a wurinsa mu din yan gaban goshinsa ne yana damuwa da damuwa mu ji abin da zai bakanta mana ya kuntata mana annabi yana damuwa da shi shi sa annabi ya addu'a ce ya Allah duk mutumin da ba shi shugabancin wannan al'ummar tawa ya jagorance su ya zalunce su ya kuntata musu ya Allah ka kuntata masa inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun fa annabi bai zo bai zo wannan zamanin nan ba amma ya mana wannan addu'a annabi yana kan mu azizun alayhi ma anittum harisun alaikum yana da damuwa akan ku yana so ku shiga aljanna yana so ku aikata abinda Allah zai gafarta muku sannan bil mu'minina raufur rahim haka muka ganshi a cikin dabi'unsa yana da wannan tausayin yana da wannan rahamar annabi sallallahu alaihi wasallama tsuntsuwa za ta zo ta kawo masa kuka ya saurare ta ya ce wane ne ya damu wannan tsuntsuwar da ita da yayanta a mai da mata da yayanta sahabbai sun taba mata yaya dabba ta zo raƙumi ya zo ya kuka annabi ya ce an share masa hawayenta haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana ba zai yi ba dan ya cutar da kai in zai faɗi wata magana ko wani hukunci da ya san zaka tabo annabi baya yi sallallahu alaihi wasallama saboda wannan karamcin da wannan makarimul akhlaq din nasa dama yace innama bu'istu li ukallima makarimul akhlaq yaƙi aka je malam aka zo aka yada zango da aka yada zango annabi ya sa aka yanka raƙumi aka ci aka sha nama aka sha su sahabbai da aka kammala bayan an yi sallan azhar fa nama ya dafu aka ci aka sha aka more kafin la'asar ana zaune a fadan manzon Allah kawai sai aka ji warin tusa wane ne ya tusa sahabin da ya tusa su a tashi yanzu in na kashi za a yi la'asar in tashi alwala ni ne mai tusa kenan ya za a yi yanzu kuma an san cewa lafiya lau ake zaune kuma kowa ya ji wannan wari amma saboda karancin manzon Allah ya san duk wanda ya tashi asirinsa zai tono sai annabi ya ce duk wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala yanzu kowa sai ya sake alwala har wanda ya tusa saboda a rufa masa asiri kada ya je ya shiga damuwa a ga cewa ya tashi saboda kada a harraja shi wannan fa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama balaraban kauye ya kawo masa kyauta na kabakin wato inabi annabi haka ya karɓi inabin nan ya ci ya murmushi ya sake ci ya murmushi balaraban ƙauyen na yana zaune yana jin daɗi yana kallon annabi yana cin kyautu da ya bashi yana murmushi yana jin daɗi fuskarsa tana haske yau da daɗi a ce yau ga shugaba ta kai masa kyauta ya karba kuma har ya ci sahabbai su kuma ana hira ne amma sun zura manzo Allah yi yana wani abin da su ba su ganin yana yi ba duk sanda aka kawo masa abinci yana musu tayi tare suke ci kuma wannan inabin sai su ga baya musu kuma yana ta murmushi shi ko balaraban tsoye yana ta jin daɗi sai da ya ga annabi ya cinye wannan inabin tak sai ce to ya rasulullahi ni zan koma Allah ya saka da alheri na gode shi gina ya dauke da zakat ya gaba sahabbai da ya tafi sai suka ce ya rasulullahi mun ga kaya wani abin da baka saba ka saba mana kai wannan karan baka yi mana kai ba kuma sannan kana ta murmushi ba mu san me yasa kake murmushi ba annabi sallama yake cewa kwarai da gaske na yi saba yi muku tai kuma kun ga yana murmushi wannan abin da ya sa ba muku kai ba saboda wannan ɗabi wannan bin da nake ci lokacin da na ɗauki wannan inabin kwaya ɗaya na sa a bakina sai na ji shi akwai tsami amma don kada in ɓata wa wannan balaraban ƙauyen zuciyarsa saboda ya yi ne don Allah dan ya faranta mu ya kawo min kyauta shi sa sai ne murmushi to ikon Allah kuma ina yin murmushi sai murmushin shi kuma ya bayyana ya ji daɗin na ya murmushi wannan ya sanya na rika ɗauka ɗaya bayan ɗaya annabi ya ce wallahi tun daga farkon ilimin har ƙarshe ba mai zaki. duka tsami ga su amma sai na ji tsoron kada in ce muku bismillah wani a cikin ku yana ci da ce sai a bata wa wannan balaraba ƙauyen farin cikin kaga karamci irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka aka cutar da shi aka ce kaza aka ce kaza kalli abin da ya faru na hadisatul ifk wannan fa shine rasulullah sallallahu alaihi wasallam to amma a ƙarshe duka yayi haƙuri dan ya nuna maka cewa kai ma ka zamanto mai haƙuri kai kai koyi da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam din a cikin waɗannan ɗabi'u kyawawa wanda zai zamanto cewa kai ma idan aka wayi gari ranar tashin alkiyama za ka samu ainihin wato mizanin ayyukanka ya cika da lada da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da siffantuwa da wata ɗabi'a babba wadda ainihin wato Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar a kanta a cikin littafin sa mai tsarki yan wa masu albarka akwai iyayenmu da na lura ko matsa musu kwarai da gaske asan muna wani yanayi yanzu wanda ba sai na faɗa ba na ko na abu da ya faru da wani bawan Allah wannan abin da zan faɗa shi yasa kawai ma buga misali da shi hmm. wannan juma'a wallahi malam irin iyayen mu nan da zaka ga sun zo masallaci suna da lalura na prostate hmm. his su sace alwala ya fi so uku so hudu so biyar a hmm. kulli man yanzu masallaci a gaba yake wani lokaci ma har irin wa'azin nan firi hudu ba yana yi wallahi malam sanda na zo a waje na same shi ya fito ya je ya sake alwala ina zaune ina jira ya sake alwala ba ni ne ne sallah hmm. malam fitan da zai yi na ƙarshe kafin ya dawo an da sallah sai dai sallah a waje wallahi Ta hmm. kaga dan tsawon farko hmm. ya koma sai dai a waje to irin waɗannan matsaloli da damuwa duk muna fama tare da su iyaye kuma dole ne mu zamanto cewa kamar yadda malamai suka cewa khairul kalami ma qalla wa dalla mu takaita abun dan saboda kada mu shiga hakkin waɗansu bayan Allah amma dai kamar yadda na faɗa malam bai mun magana ba ba kuma roƙa ta yi ba dan ya kai in ma roƙa ne ko magana ya ma ba da umarni a yanzu. insha Allah ni ne na fara da kaina insha Allah ta'ala wani lokaci malam a shirya karatu wanda zai zamanto cewa an bashi maudu'i mai zaman kansa wanda a lokacin duk wanda yake da uzurinsa ma za a iya yafe masa ya je wani masallacin ya sallar shi ko ba haka bane mu ko mai karatun mu more ko ba haka bane insha Allah ta'ala ina fata Allah madaukin sarki ya muku albarka gaba daya Allah mu cikin sarki ya ba mu damuna mai albarka wannan hali da muke ciki na rashin tsaro a wannan kasa ina addu'a Allah mu cikin sarki ya kama na ƙarshen su wannan zabubbuka da ke tunkaran mu Allah ya mun zabi na ƙwarai Allah ya za mana shugabanni na ƙwarai Allah mu cikin sarki ya mana albarka gaba ɗayan mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa wa barakatuh جزاك الله خيرا إذا خيرا شرا مش daidai ne hakan ni kai dan na ga na ga kai da kusan ashirin Masha Allah, Ala Ibrahim Adam Almadani Allah ya saka da alkhairi. waɗannan kalmomi Allah ya sa sakamakon su ya kasance jannatin wa naha fi maq'adi sidiqin inda malikin muktadir lallai mu ne da godiya ta musamman na faɗa a farko kuma zan maimaita mun neme shi ina ga ƙasa da 'yan awanni a wannan majalisi ya aji duk abin da ke gabansa tare da ɗan uwa alhaji aliyu da duk waɗanda ake tare su malam halliru da ɗan uwan ɗalibai ga sunan kuma da san ƙur'ani suka rankayo suka zo wannan muhadara mun gode kwarai da gaske ba za mu tsawaita ba yanzu abu biyu zuwa uku suka rage mana na farko alhaji aliyu da suka zo tare don so gaisa da yan uwa ya fata alkhairi in akwai yan kalmomi da shi ma za mu iya samu daga wurinsa mu ji ko da yan kaɗan ne idan ya kammala akwai limamin mu malam talha yana tare da mu lalle ya dace mu ba shi shi ma dama mu biyan kalmomi da gare shi sannan Allah da karshe akwai sanar wanda za mu yi wanda ya ce za mu rufe in Allah ya yarda da haka mala ali bismillah na'am mai eh a canza bismillah al-hadida ne.

shi ma kuma ina gani kamar wani fanni ne na karatu darasin da na ɗauka a cikin nan sai naga kamar da ni malam yake magana na menene na haƙuri duk yadda ya shiga ya fito zai ce haƙuri duk yadda ya shiga ya fito zai ce haƙuri to ina ga wannan haƙuri mu roƙi Allah Allah sa mu dace da shi watan da nace kamar tuni ni yake magana malam tsakani da Allah ba alfahari nake yi ba lalle na yadda da cewa haƙuri shine jigo na komai a rayuwa musuluncin karan kanshi ya ka yaƙuri ba za ka yi shi ba a cikin karatu malam ya sanar sallah in ba ka yi haƙuri ba za ka yi shi ba ɗan takaitaccen misali daga gare ni na faɗa ina faɗi a ko'ina ina da mota a waje a tsaye da zan samu wanda zai iya zuwa ya yi iya jajircewarsa don ya zo ya ci wannan motar na rantse da ubangijin da numfashi na yake hannun shi zan bashi ta yaya shi ne ta haƙurin da nake yi da iyalina mala in na ce wa iyalina ɗauko mini kofin nan in bata ɗauko ta wuce don sake cin wata ɗauko tashi nake yi in ɗauka sai in dawo sai in zauna yayin da Allah zai jiyo da hankalinta ta tuna cewa na ce ɗauko kofin sai ka ji cewa ne don Allah yi haƙuri yaro ne na ji yana kuka to a wannan lokacin da gazawa na yi da haguri sai na ce ke wata irin mata ce na ce ɗauko kofi kin wuce kowane irin tabbanci ce malar tsakani da Allah wani irin amsa za ta damun da shi sai ka fara tunanin ani ba dabba ba ce ni kuma sai in ai tare na ni ne sai me sai rigima sai ya zama mun ba wa shaitan koma wallahi daga ran da na yi aure na ɗauki wannan alkawari har yau ban daɗe da aure ba shekara goma sha biyu ne ko zuwa sha uku ban taɓa cewa mata ta ɗauko mai abu sau biyu ba ko ban ta'a ce mata yi abu sau biyu da auke nan shekara sha biyu duka duk da dai ban daɗe ba malam <laughs> sai na gane lalle wannan ya yi tasiri a cikin rayuwa da ita eh, haƙurin da kake bare hakurin da nake sai ya zama nata ya ginawa a sai lalle cikin karatun malam ya ce allah ba a zalimin bawan sa a sai nima allah na satan ya gini malam ina ba ta kuɗin kasuwa ce fa ne in na ce kudin takalmin makarantar yara ga dubu goma sai ta je ta kashe dubu bakwai kana da canji ina da canji nawa dubu uku da za ta buga min waya sai in ce mata ta ce min ban da mai a mota in ce je kike saya sai ta ce min ban da kuɗi a hannuna sai canjinka na makarantar yara dubu uku in saya da shi ko ku ka ajiye kuɗi a wani guri in je in ɗauka sai na ga ta kulle sai na ga ta kulle ni sai na shiga complain ah eh, wa inda kuɗin na wuri na fana wani ki kashe malam famuri na samu saboda na san ba ta iya kashewa don ta nuna min cewa lalle sai na ba da umarni ke amfani da shi wala yake sa inda wasu ne ya yi abu na gaba malam sirri na da ni da ya taba mutuwa faɗa ba wallahi wallahi na faɗa malam halibu yana nan malam nan, sun san gidana sun san iyalai duk wanda zai iya bi ya bi idan har ya samo ko ta gefen matar ko ta shi kan na lamin cewa in ta ce masa ga na guda ɗaya wallahi motar na ya zama na shi har irin yadda za ka yi mace ta bi ta bi ta je wajen mata ta ta ce mata menene laifin aliyu guda ɗaya to albishirinka albishirinka eh, wannan ba zai ci goro ba a ce sweet ba yi ta masu wanzu yan bani eh lallai ka a gurin magana kara aure da ka yi shi ya sa zance maka haƙurin ya yi yawa kala ina gaya maka hanyoyin da na bi na taɓa zuwa na samu mahaifiya ta ce don allah hajiya waya zan yi tsokoni wannan bayar allah ta ce kar in sake jin wannan a bakin ba ka san fitinan gidan aure ba in ta ɓarke ba za ka iya jin kita na yi malam har tek na tura ta layi da zan buɗe maka bayar waya ta wasu kila zai iya zama maka shaida duk wanda ya gana zai ga layuka ne a baya na ɗauki layi na saka na tura mata tek a matsayin wata matar da na dawo ta ce min ka yi a hankali saboda social media za su ta masu na ci gaba da ƙarfofin ya kai jaraba wanda nake an samu ɗa da ni a waje tana jina na yin tasiri don ka mata jaraba wallahi don na mata jaraba Allah ya kone ta to wannan ranar da na yi wannan abun ni ne na yi kuka ba da sani na zubar da hawaye har na ji ba da na dawo na ce ki haƙuri wallahi guda ki nake kin ga layin sa'a wanki ta ce ikon Allah kana ba wa kanka wahala ni kake yi wa ko Allah kake wa to wannan sai na ga duk tasiri ce ta haƙuri Allah ya mu dace da wannan hadisi kamar da kawai ta fara ya riga da tsare a gurin malam Allah ubangiji ya samu yi tarayya a cikin mizanin ladan malam Allah sa mu amfana da abin da malam ya gaya mana Allah ya kara mana hakuri da mu da zuriyar mu baki daya Allah ubangiji ya zama da mu lafiya a cikin wannan kasa ta mu zaɓe da ke tun karo mu Allah Ubangiji ya mu da mu wajen zaɓen shugabanni na gari waɗanda suke hannun waɗannan miyagun mutane Allah Ubangiji ya kubutar da su cikin sauƙi Allah Ubangiji ya ba wa iyalansu dauriya da lada da kuma ikon cin jaraba wanda ya kafa su a ciki mu kuma Allah Ubangiji ya kare mu malam Allah Ubangiji ya saka da alkhairi watan duk wani abin da zan faɗa ta riga da ta gaba lokacin da malam ka buga ka buga malam goron gayyata muna tare da malam kuma can mun buga mun tafi wani abu ne da ka kira na ji malam na na'a mace to gayyatan nan da ya ciki da muka tsara zai tafi ya ce to za ka je na ce insha Allah a fara watan nan wannan shi muke bi yake zama karatu a gare mu amma littafin ko alifin ba'un ka bude ba ma iya karantawa ba ma iya hada babu balle farfaro Allah ta ka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala aliyu Allah ya saka da alheri kuma ya kara ma marayuwa albarka kamar yadda na faɗa ba tare da jinkiri ba zan nemi na'am eh ai bai sa hula ba shi ya sa ban kira sunan shi ga hulan ya yi shi nan sa a rabu da shi ba za mu tashi ya je wasa da zaki Abuja dan na gan shi <laughs> to malam Talha za mu baka mintuna insha Allah kai dan uwa malam Ibrahim Shoki wanda yazo shi ma yana tare da mu a wannan zama insha Allah to abinda ban faɗa a baya ba za mu ba da hakuri ga waɗanda za su ji mu daga nesa na tabbatar wannan ruwan shi halatta yawan mutane zuwa wannan karatu na tabbata to amma lokaci ne na media an riga an taskace duk abin da aka faɗa kuma ya isa don ko a yanzu a facebook na kusan mutane dubu nawa suka abin da suke tare da mu kafin ma a ce zuwa an jima ko ya kwana so duk wanda yake daga nesa ya mana uzuri da Allah sai saurara ta kafar sadarwa tunda Allah ya sa malam ma kun ji abin da ya faɗa wanda mun zo shi ne kusan cikin sanarwar mu na ƙarshe wanda za mu na tsaro wani lokaci na musamman insha Allah malam dan hagare ka ka dawo nan Allah ma Allah ta'ala godiya da kowa mai komai wanda ya amince da wannan baki manya-manyan malamai kuma a gaskiya mun samu fa'ida mai yawa kuma inda malai magana kun gara ce an haɗa sallah wannan fa'idan zai wuce mu gaskiya sosai shi ta mashi ƙa'ida wannan wuri matuƙar malami ya zo zai karatu haɗa sallah yawancin masu kasuwar sun sani kuma Allah ta'ala zai tawo da dattawa a wannan masallaci masu albarka wanda yake su suka tsoron akan wannan hanya insha Allah muna gode Allah ta'ala saka alkhairi kuma gaskiya malam kai karatu abin da yake mana kawai shine aiki da karatu don gaskiya wannan shine abu mai wahala a wurin malamai suna ba da kokarin su kwarai da gaske haƙƙin da kitan suna bayarwa amma aiki shine matsalar mu gaskiya a wannan zamani muna fata Allah ta'ala ba mu sawati mara Allah ya saka alkhairi Allah ta'ala ya kara basira ya kara jagoranci shi kuma umar ma kara godiya inda yake ra wani masallaci da malamai daban-daban wanda suke yin sa a nisan duniya amma sai ga kamar su cikin sauki muna fata Allah ya saka alkhairi malam mu duk lokacin da aka zo malami ya zo mu ga sai umma buɗe shi gaskiya a buɗe yake ko lokaci ne muna gona godiya Allah ta'ala ya saka alkhairi kuma Allah ta'ala mai da ko lafiya kuma muna fatan malam gaskiya ka sunan mu koshi ba ko dai malam ya ce abin amma da tawo mu gaskiya alhamdulillah in za a kai karfe 11 ne ba su na matsala Allah wani Allah karama masa lafiya sa'ala Allah ya saka alaihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa khairan wa imam wa السلام wa الله a kamar yadda na yi jawabi abu ɗaya ne rage mana shi ne kun sani a duk lokacin da wani abu ya taso a wannan majalisi mukan taru mai masa kisan baki ba mu mai da majalisin wuri na irin waɗannan ba amma in dalili ya zo gaskiya ba mu da zaɓin ban da haka a baya kun san matan da take da marayu guda hudu mota ya buge ta samu karaya kusan guda nawa ne ba ba na'am kare a kusan hudu ko su da su samu ga babanmu nan shi ne cewa na masallaci alhaji umar ahmad zariya shi ne fiyar na na nasarar islam da kasa ba shi da wannan mata a nan mutu wanda ya buge ta guduwa yi ba a ba san shi ba shi an jihar kai ta asibitin ko ake ɗauri ake wane ne abinda muka tara a nan da shi ake duwa na hidima. har allah ya ba ta lafiya har aka sa mata jari na sana'a da take ta ci gaba da shi da har aka samu raron kudin da aka dauki nauyin wasu marasa lafiya har mutum biyu a bayan su haka in ba kuma ta mun kai karatun da rikus salihin mun zo babin fadl iyadatul marid babin falalan <clears throat> ziyarar mara lafiya shi ma muka ce za mu tashi aiki ko muka tara kudi ga sunan da imam da kowa sai da muka je asibitin gwaddo bai ma wadatar da mu ba sai da muka ƙara rage kudi muka je asibitin kawo daga cikin abin da muka tara to irin wannan ya sake taso mana gaskiya a yanzu akwai wani dan uwa wanda shi ya nuna ma ya zo ya bayani daidai ne amma mu ba za mu bari ya zo ya bayani ba saboda darajar shi bai kai ga a ce sai ya zo gaban jama'a ya bayani ba bayanin da za mu yi mun tabbatar wanda ya gamsu da da'awar mu zai ba da gudunmuwa in yanin yanzu zai bayar sunansa dai ahmad ne a takaici yana cikin ɗaliban ilimi waɗanda muke tare da su suka taso yara ne masu hazaka kwarai da gaske na sani wannan marayu da muke da shi na mu'az bin jabal shi ya fara yi mana website ɗinmu har ya yi nisa na jima ban gan shi ba daga misali da muka haɗu da ahmad sai tare da ahmad idan shi sai ma baya gani me yake faruwa ya shiga jarabawa rashin lafiya ne kusan ake sashen kamar kansa ne ma ya zo wuri na dai kusan suru mun zauna da shi da hanyoyin da muke bi na rashin lafiyarsa kusan gaskiya karfin wanda da zai iya agazawa kusa abu ya ci tara a yanzu matakin da ake ciki idan ka ɗaya gaba ɗaya na dama baya gani sannan faɗa masa akwai kamar tsoron abin ke so ya masa a kwakwalwa wanda ya zo wuri na alfaru da taso za mu ya ɗan tuntuɓe ka ɗaya ce wallahi har tsakiyar kashi sai da ya amsa kasa tafiya sai da ya jira ya huta to akwai test din da ake yi a nan kaduna ko islam lab ne ko me ake ce masa yau lab a nan gurin muna faɗa ne saboda wanda zai taimaka akwai wanda zai mana taimako ta bai ɗaya za kusan haka don ka a samu jinkirin lokaci ahmad na nan takardun suna nan rekod suna nan gaskiya mun fahimta dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu haka za ka yi kaji iyaye karfin su ya ƙare yan uwa ɗalibai da ake ɗan iya yin abin ya mu ya mu gaskiya abin yarin jaya abin da ya taso a yanzu akwai kctc kano center treatment ne kano cancer treatment center suna kano ne asabar ɗin da ta wuce asabar ɗin farkon wata nan na je ni har da na a kan maganarsa abinda ake nema a wurin kadai kusa naira miliyan ɗaya ne da dubu ɗari takwas su a can kadai in kada da wasu tesis da scanning da waye da za a nan abinda za a nema sai ya haura miliyan biyu da kusan dubu ɗari biyar ciwo ci yake yi kuma tafiya yake yi inda kila abu ne da zai ɗau lokaci kila ko mu yamu muka dinga bin ɗan uwa za a iya kai wani mataki amma gaskiya ahmad na buƙatar taimako na gaggawa yana buƙatar jin kai na gaggawa daga gare mu so da haka za mu buɗe ƙofar nema masu taimako kuma kun san neman taimakon mu lokaci muke sa mu da ke dan ba shi ke gaban mu ba abinda za mu yi amfani da yau lahadi da talata mai zuwa da lahadi mai zuwa ya zamto abin da muka iya tarawa Allah ya zama shaida kokarin da muke kenan mu bi hanyar da muke bi hanyoyi ne guda biyu uku na farko in akwai wanda Allah ya sa ya ci wannan zai dauki nauyin Ahmad to ba sai ya ba mu ko sisi ba ya zo mu haɗa shi da Ahmad da takadduka da asibiti da komai illa iyaka mu bi shi da fatan alkhairi zuwa a samu biyan bukata kai kenan na biyu shine waɗanda za su iya ba da kuɗi a hannu wanda abin yanzu za mu haɗa duk abin da za mu iya haɗawa a nan kun sa ka ɗabi'a mai yake sannan mun zo za mu sanar da duk abin da muka samu na uku za mu sanar da accounts na media da muke tarawa idan muka tara kuma majalisi na gaba za mu yi mutane bayanin abin da muka tara haka muka yi a duk waɗanda suka wuce a baya in an kashe wani abu za mu faɗi abin da aka kashe mun ma taɓa tara kuɗi a majalisin nan wanda muka tara ma yaros a nan mutu shawarar mai za a yi da kuɗin ko ce aka ci na ga magajen su so da aka za mu buɗe wannan asusu wanda Allah ya sa yake da shi a yanzu da Allah ya taimaka mu Ahmad a halin da yake ciki asusun da muke tara muna amfani da akwantin dan uwa Mika'il ilmi saboda mu samu accuracy da accountability na abu da abin da aka yi galibi ba za mu je mu sa kuɗi ba mu san me ake ba ko mun kira jama'a akan su zo su yi wani abu so ta abin da aka yi za mu zo mu faɗa muku abin da aka yi da abin da aka kashe amma inda aka tsaya ko an gaza ko an kai ko an yi rara duk za bayani da aka account ɗin mika'il muke amfani da shi mun kai da abubakar ofe ɗinsa wanda account number ɗin shine 8065918815 za mu kafe account ɗin a nan gaban screen ga wanda suke gani a social media zan maimaita account 0 8065 in insha Allah in mun zo darasi na gaba duk abin da ya shiga cikin wannan account din za mu faɗa wanda bai so a bayyana sunansa zai iya tura receipt kota ko ta lamban waya na kai tsaye lamban waya na shine 080 905791 za ka iya share min rasif ɗin ko ka tura sil za ka kuma iya sanar da ni musamman wanda bai so a faɗi sunansa za mu ɓoye sunansa amma za mu faɗi abin da ya bada saboda mutane su yi masa addu'a kuma saboda littafin mai fito a daidai muna fata abu na ƙarshe don Allah mu sanya Ahmad a cikin addu'o'inmu saboda wallahi saurayi ne wanda za ka tara matasa ɗari wallahi baka samu irin Ahmad guda ɗaya ba. yana da haƙuri yana da ƙwaƙwalwa boko da addini duka duk kasar da karanta ba ma yanzu ba wai maganan makarantar ba ne ya zama drop out ma automatically dole ya bar harkar makarantar lafiya ake nema ido ɗaya baya gani saboda haka da Allah muna roƙon duk wanda Allah ya sa yake da hali Allah ta'ala ya bashi ikon taimakawa da na kusa da na nesa insha Allah darussanmu mu na gaba da za su biyo baya za mu faɗi progress ko development da aka samu game da wannan muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma ya sa fara ne malam da ya mana alƙawarin rana na ji daɗi na kasa masa kai saboda na san na ƙure masa lokaci kwarai da gaske wurin gayyatarsa na ji nauyi kuma na san shi ne kusan kaɗai wanda nake da wannan matsayin a wurinsa ko in ce yana daga ciki ba shi kaɗai ba kuma yana daga cikin waɗanda na san in dai zan nema da yardan Allah in dai da sarari za a yi mun dan dama babbar roƙo na Allah ya sa yana gari malam ibrahim mun gode Allah ya saka maka da alheri duk wani abu da kake nema na alheri duniya da lahira Allah ya hada ka da shi Allah ya sanya farin ciki ka a rayuwarka da zuriyarka da da'awarka kuma Allah ya haifar da alherin da yafi abin da kake haifarwa a cikin zuriyarka Lallai muna godiya ga salar da Aliyu su malam alliru da 'yan uwa ɗalibai duk da aka zo ga ɗan uwa malam Ibrahim Shehu Giwa ya noke da ya ce ba zai magana ba amma duk muna fata alheri a madadin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 dawo da shi ba dawo ba shi kawai ba shi amma kyamara na nan dawo da ni kan kyamara ba dawo alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat alhaji Aliyu ya sa mana naira miliyan 1.800 yanzu a kan ya sa ne kuma ga mahaifinsa da mahaifiyansa kadai mahaifin shi ya rasu mahaifiyarsa kuma tana raye Allah ba ka yayin da za su maka fiye da abin da kake yi wato ban so ba amma ku ya kuri dole faɗi wani abu game da shi akwai marayan da muke rike da shi a makaranta Allah Ibrahim ka sha zuwa mana walima a na makarantar mu yaron nan kusa da Ali ya dauki karatun sa kusan na shekara guda a yayin da muke na yara kuma yaron nan maraya ne kashe uban shi aka yi ba ne aka zo ana neman a rinka ba da shi haya duk wata ana ba da naira dubu ɗaya shi yaron kuma bai wuce shekara uku ba bai kai shekara uku to shi ne muka ɗauko shi aka kawo shi nan mala ali na su wanda suka ɗauki nauyin yaron nan har zuwa yanzu da muke magana a gudunmuwar da ya bayar don haka abin da muke da shi a gaba yanzu kamar yadda na faɗa komai muna so mu rinka shi da transparency kowa yana ganin me aka yi wannan kuɗi da suka shigo za mu wakilta wakilanmu daga nan cikin dattawanmu da matasan da muke aiki tare da su za mu bi al'amarin rashin lafiyar ahmad in allah ya daga daren nan ba sai gobe ba duk abin da ake ciki kuma daga nan zuwa ran talata mu kuma mun zo za mu sanar da ku me aka yi ya aka yi me aka kashe me ya saura a ciki kamar yadda na faɗa kusan miliyan biyu da doriya muke nema gashi ma ya bamu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas yanzu haka sau da haka muna roƙon Allah ya wannan dukiya ta ka albarka Allah ya sa aljanna ne makomanta akwai wancan masallacin namu na kan kwana har mu nan mun sai ma dukiyarsa ba mu sani ba da yawa wancan masallacin na kan kwana na wurin jiji da kuke gani ya taɓa siyan fili a nan zai gina gida tun lokacin malam nasu ya tafi sai aka kirje gina bohol a wurin ya sa pipe ya ja tun daga inda filinsa yake sai da kai wa masallacin ruwa yana tafiya gida ta gari aka yi ta kiran shi daga police station na fanteka da ya faru wani ya zo ya cire pipe din tun daga bogon nan har zuwa masallacin kaji wani azzalimin shi ya tattara gaba ɗaya tun daga dan bushe ya tafi hai dan bushe kuma ya tafi da su shi ne yan sanda suka kama shi aka zubi diddigi ya faɗi inda ya sa to aka gane mai shi aka nemi lambar waya gashi a zaune aka kira shi ko da ya je kafafuwansa kusan duk sun fafasa masa kafa da duka haka ne ko mala ibrahim mala ibrahim ya sani duk tare muka ji magana ana zuwa karshe ne ke faruwa shine su suna dukan su jini na zuba amma shi duka yana ba sa kuɗi su kyale shi me matsalar ka me yasa ka sata me yasa ka da sana'a ne da shi kafinta ne wata sana'a za ka iya ya faɗa yace ce to nawa aka yi lissafin abin da zai ishe shi sana'a ya ce ba zan baka kuɗi ba amma ga wanda za su tsaya a kan ka shaida har sai inda gaske kake yi zuwa wata guda ya bada kullum naira dubu uku na kuɗin motar da zai kawo shi da abincin da zai ci har sai an ga kamun ludayinsa ya ware kuma kuɗin jarin gaba ɗaya aminci da shi a hannun su waɗannan bayan Allah kun sa ƙarshe guduwa yayi wannan yar to amma ka gani a cikin masallacin da muke sallah anan shi yana wata unguwa taimakon da yawa masallaci yana da yawa to da Allah ya wuta mana irin kuma ali mu ma fatan mu shine Allah ya ba mu dama mu sa dukiyar mu da rayuwar mu duk aiki tare da mu amma tabbas ni'ima ce Allah ya baka dukiya kuma ya baka zuciyar ciyar da wannan dukiyar wallahi wannan ni'ima ce mai yawa Allah ya saka ma da alkhairi wannan muhadara ta ci ta muhadara ni na ga ko wannan muka yi a matsayin haduwar mu a yau to wallahi mu dai ta mun gode mu Allah Ahmad bai walakanta ba Muhammad bai tozarta ba fuskan shi ba a gani ba sannan sana a yaya shi duniya kuma in Allah ya yarda ni na san yau wallahi wanda za su yi kuka saboda wannan suna da yawa ko da zan shigo nan wallahi na ga su din shi kasa dauka ne bari nai kawai ina da kyakkyawan zaton in muka majalisi yau insha Allah ku na san a yanda mutane ke taimaka social media Allah da za mu samu wani abu da za mu iya fara motsi fashe kun ga abin da Allah ya kaddara mana Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah kuma ya maida ku gidajen ku lafiya malali mun gode kwarai Allah ya kara mu duniya albarka assalamu alaikum wa rahmatullah